A yau ne take ranar yaƙi da gurgusuwar hamada a dukkan faɗin duniya ganin cewa a kowace shekara dubban wurare ne hamadar ke mamayewa a cikin ƙasashe daban-daban shi yasa hukumomi a ƙasar jamhuriyar Nijar da hamada ta mamaye kashi biyu bisa uku na faɗin ƙasar ke ci gaba da faɗakar da al'umma domin kawo tasu gudunmuwa wajen yaƙi da gurgusuwar hamada. Waɗanne ne irin abubuwan da ke kawo gurgusuwar hamada ita ce tambayar da ni yi wa Litinan musa abu ɗaya daga cikin jami'an ma'aikatar gandun daji ta ƙasar mai kula da yaƙi da gurgusowar hamada shi na cikin aiki babba musamman namu na kare hamada na cikin ƙasar ga mu kuma muna da ayyuka da yawa da muke yi domin kare hamada na cikin ƙasar ga mu. to ayyuka da dama suke na kare hamada da muke nan ga yi dangance da kare ta na cikin ƙasar ga mu ta nijar ayyuka suka tashi daga ginan ramu na wa'anda ake yi idan inda babu ba a iya shuka inda babu ice ake iya ramu su ne muke cima banket suke cima demilin muke zakwa mu yi su idan a samu su ruwa in sun ka sabka sai su tsaya su tsaya cikin ramun sai a samu a dasa ice sai ice rayu muna da ayyuka kuma na shauke-shauke itace da ake yi gari-gari wanda muke yin su duk shekara ga watan takwas ita ma tana cikin abubuwa wanda suke kara hamada sannan kuma don mu kara kamar hamada can arewacin ƙasa inda da makayin ne inda cewa ke hituwa ake zakko a gyara su a hidda su da saboda ko hutar daji ta kama ta samu inda za ta huta kuma cewa ta samu hituwa. su ma jama'a a janguriyar ta Nijar sun yi furci game da wannan ranar ta yau ta yaki da gurgusuwar hamada musoma da tsahiru bala. gurguwar ah, hamada ga ta shahe mu tunda in ka diba daga bakin agadar abin da ya kai abin da ya kai libi ya kai alji hanyoyi wuri ne wanda suke dama hamada ce ta canye mu ba mu ma da abin da inda wannan wurin yana da tsirrai da insha Allah da albarka da za mu samu nan ne ba ya kaɗan bace. Suna na na gani bisa ga yau yaki da hamada ko mutane sanin kan suna sun san komi aka ce ma hamada iska mai karfi shina ɗauke da waɗansu curutoci waɗanda ake ce ma microbe itace wajibi na saboda in ka diba kunnan itace in ka zo daji za ka ganin wani icce dabar dabar. fitar da wannan ƙurar ta hamada kaga da babu shi duk ga mutane sun kai hukumci mai tsanani ne dokokin jamhuriyar ta Nijar suka yi tanadi akan dukkan wani mai kawo tasa gudunmuwa wajen taimakawa gurgusuwar hamada a cikin kasar kamar yanda Litinin Musa Abu ya yi mana ƙarin bayani ko ina akwai brigade wadda ke tsaya dare da rana take kare itacen na akwai dokoki na ƙasa da an ka tsaida wa'anda duk mutum ya da ice ba ta da ƙa'ida ba nan ga ƙasar mu ta Nijar in ba dai gyara Ba ne za ka yi dai ya zama to icce shi rayu shi girma ba mu da takarda ta baka izinin ka take kashe icce yi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar